إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyu ga wata na Muharram hijira shekara dubu dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha ɗaya ga watan takwas shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya muna cikin littafin mawaƙa ta imam malik rahimahullah yau insha Allah za mu yi darasi na tamanin da ɗaya cikin littafin mawaƙa insha Allah darasi na tamanin da ɗaya muna dai cikin bayani na itikafi yau za mu tashi hadawar itikafi rama itikafi kayaniya wani abu ya gito kabari to magana rama shi ce zai bayani a kan shi za mu hara da hadisi na ya ce haddasa ni زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب دوغم حديثي أتكيتي أو يتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشر من شوال abin da yake hadisin na aisha amma da take cewa aisha radiyallahu anha tana bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama arada an yatakif ya so yin itikafi falamma saraf ila makan allazi arada an yatakif fi lokacin da ya so ya tahi ya shiga wurin da yake itikafi inda yake bance kanshi sai wajada khabiyatan sai ya sami ‘yan haimomi ko rumuna ‘yan ɗakuna da ake yi na mata da sufi ko da dai dukkan mata a yi ɗan hema ba za ka keɓance kanka ya samu wasu ‘yan haimomi wasu ‘yan rumuna da na aisha da na hafsa da ta zainab sun zo sun kawa su ma kenan a gayin na shi wannan iya karantar da mu damun cewa masallaci da inda yake da rihi da kewayen duk ana musuna masallaci adatan ba a cikin rihin ba suke wani haimonu a waje ne kewayen ana mai sunuka masajid kama ce anan hilin ya ka irin waka wata bangaren wata irin washi dai dan ɗakin shi dai da kewaye kan shi ya samu wannan ɗakuna wata ruwa hudu ne maka ce matan shi falamma ra'aha da manzana ya ga wannan dakuna ko yana runhuna sa'ala anha ita wannan kuma wane ne wannan kuma menene faqila lahu aka bashi labarin cewa hada shabu aisha wa hafsa wa zainab wa'annan dakuna da gani na aisha ne da hafsa da zainab annasu to ganin haka faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al birra taquluna bihin wannan abin kuwa Allah ake ni anya wannan abin kuwa Allah kuke ni dan Allah aka yi na menene iya ga akwai munafasa ko gwagwarmaya wajen neman nima in yi gasa iya gudun gasa ce aka yi wata ta tambaya wata mata tambaya a can akwai wata kama ganin sun da muzin ya sani na yi ta kafa sai ya samu cewa shakkar wannan manuwa a a an yaku Allah ke ni da wannan abu sun mansaraf falami a take sai wasa na shan gaba daya ba shi kenan ba da shi na ke wasa duka wasa ya wasa su ta kama gaba daya sami kuma gida ya wasa ta kafin na shi hata ta kafa ashirar min shawar sai bayan azumi ya azumci kwana goma na watan shawwal wannan ce farkon shawwal wata ruwaya hasan shawwal tsakiyar shawwal shi dai kenan wannan goma da niyya ya rama su shi sai imam malik ya kawo na ruwaya ta magana rama itikafi na ya kama cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ai ya niyya amma da bai yi ba sai daga baya ya rama shine maganar kuce imam malik dalilin kawo hadisin a wannan wuri kuma ne karantar da kai kenan kauce ma fitina kauce ma mutum halaka ga annabi nan ya gudun su hada cikin halaka ta tariya duka yayin niyyar sai wasa magana kenan kuma kaga dole dole a bashi ta musu wata ruwaya ma saya aka aka cire mun gaba daya nasin ma saya aka cire babar mu zaka ruwa tare sai aka gaba daya ko ce ta koma gida kurin ba a yi ba shi ya tashi kuma su manta da su wannan kuma cewa iya daga cikin shar'anta ashe itikafi mata ma suna itikafi an ba tsoron wani abu na fitina kaga a nan kaga tsoron wata fitina da annabi ya isa har sun kulla annabi ta da su amma in dai ba wata fitina kenan mata ma suna itikafi asalin itikafi ba ke wanda ko mata ba illa mas'ala ce sananna misali mu anan mun hana mata ban ba su damar ita kafi a masallaci ganin yadda aka san irin dai irin wannan wurare keɓantattu kuma da halin wasu mutane sukan ɗauki irin wannan wurare mazama kuma hakan tawaka na farkon al'amari an samu wanda bai ma dace ba su yi a rika magama a nan kin da sunan itikafi ta bar gida imma zawara imma budurwa kuma nan ake gamuwa da abokin hira wannan yana ga hatta a najeriya na ji wani lokaci mun gani jafar rahimahullah saka jafar iya wannan jaji na samu wasu mata ko 'yan mata suka mai da wurin itikafi wurin magama tunan ma wannan dalilai ya sa kenan muka hanawa mata damar itikafi a wannan wuri dan da ba a yi ba ma an ce an yi bale aka yi inda san da sunna yanda ake neman su da wani abu daban na abawdi wannan shi yasa amma ba dan ba asalin kuma kuma mu koma sabanin itikafin a wani wurare daban a kaddara ma kamar da yadda yake shahara na yin nashi a ko ina mun hana dan wannan fitina kuran a takaice dai nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga ita kafin deniya ya fasa kuma ta ruwa ta kawo su ma haimomin nasu ya sa an cire su kuma ya yi wannan ita kafi a cikin goma na watan kiran yara masu yin kanan kenan ya yi su na ramadan maimakon ramadan ya yi su a cikin watan shawwal to bayan wannan ruwaya yace wasu ila malikun an rajulun dakhala al-masjid li'ukuf fi al-ashr awakhir min ramadan fa qama yawman aw yawmayn thumma marid fa kharaja min al-masjid أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من أشهر إذا صح أم لا يجب عليه ذلك عليه أم لا يجب ذلك عليه وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك wannan kuma bayan mun kawo na ruwaya za mu shiga bayani kan fikin imam malik an wa malik rahimahullah tambaya tambayar da aka mai matsayin mutumin da ya shiga masallaci don yi takafi a goma karshe ta ramadan shine wasu ila malikun an rajulun dakhala masajid li'ukufin fil ashr awakhir ramadan amma mun tambaya kan mutumin da ya shiga masallaci don yi takafi a goma da ƙarshe ta watan ramadan faƙama yawon auyau mai ya tsaya ya yi zaman itikafin kwana ɗaya ko kwana biyu sun mamar daga baya sai samu rashin lahiya ta kama shi fakhara da minar masajid ya huta daga masallaci dalilin jiya to wannan huta da ya yi niyyar kwana goma kuma ya yi kwana biyu ɗaya ko biyu ya samu shirkayen bai ida ba sai ya huta shi ne kamar tambaya to wannan bawan Allah a yi jiba alayya ya takif ma baki masu nashar minar ashar shin ya zama wajibi akan wannan wanda ya niyyar kwana goma ya samu kwana biyu ya hoto dalilin rashin lahiya wajibi ne ya yi kafi in ya samu lahiya gada kenan amla yajibu zalika amla yajibu zalika alayhi ko kuwa bai zama wajibi akan shi ba kenan ya rama ko bai kai rama ramar wajibi ce ko ba wajibi ce ba kamar da aka imama malikin kuma wa fi ayi shaharin ya tafi in wajiba alai zalik in kuma an ji ya wajaba in ya wajaba wajibi ne rama a wani wata ya kamata rama yanzu wannan tambaya ce aka gita ma imam malik kan mas'alar mutumin da ya shiga masallaci don yi kafi na kwana goma kwana ɗaya kwana biyu ya sami shi lahiya bai cika ba ya hoto daga masallaci yanzu in ya warke ya sami lahiya wajibi ne ya rama wannan kwanaki da bai yi ba ko ko ba wajibi ba ne in kuma wajibi ne mafi aisha ne a a wani wata za a rama tambayar da aka gitta ma imam malik rahimahullah an wajibi ne a rama a wani wata za a rama faƙada malik malik ibada amsa kan masu wannan tambaya ya ce ya ƙadi ma waje ba alimin ukufin idan sahafi ramadan a gairi wannan bawan allah da ya niya kwana gombe cika ba kuma kwana na doka malik ya ce wajibi ne ya rama kwanakin da ya doka na itikafi in ya samu lahiya a ramadan ya samu lahiya ko wani ramadan na iya nake duk lokacin da ya warke idan a ramadan kin ne sai ya komo kai tsaye ya ci gaba da ita kafin shi ya koyi kwanakin da da bai yi ba amma a watan wani wata na ramadan ta lahiya zai komo nan kenan fikin imam malik babu lokaci kaidadde duk lokacin da ya samu lahiya zai komo ya rama magana kenan sai yake cewa kada balagani أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الوقوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال wannan cewa hujjar imam malik wannan fatawa da ya bada ta cewa duk lokacin da ya warke zuwa zuwa rama a kowane lokaci ya ce wa kada balagani labari ya same ni nan suna ta bulugun malin ta wanda ake kan hujja su malamai ke cewa idan malaka ce balaga ni ta hanyar ce kwakwara kaga wannan hadisin ya kawo shi musulu can da ruwa da komi farkon karatunmu na ce balaga ni alhaji kuma maganar ta gabata ce ya kada da sanadi cikakken sanadi amma na ce balaga ni sun mutum masu ce imam malin na ce balaga ni akwai madogara ta abin da yake faɗi to dai nan abin da yake ruwayar malaka madogaran malaka wannan bayani da ya wani fatawa da ya bada ya ce ga labarin da ya same ni cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a radar hukufi ramadan ya so ya niyyar itikafi a watan ramadan su maraja ya koma falam ya atakif bai yi ba itikafa wancan hajjin da ya gabata hatta idza dhahaba ramadan itikafa 10 min shawwal sai da ramadan kin ya huce yayi itikafin kwana goma a cikin watan shawwal don haka tun da kenan da annabi ya rama kenan kai ma za ka rama kuma ba sai a ramadan ba na manzana ma ramo shi dai a cikin shawali ta shi ne maganar kenan sai imam malik ke cewa wani mutatawul fil itikaf ya ramadan wallazi alayhi itikaf amruhu ma wahid fi ma yahillu lahumma wa yahrumu alayhima yace lam yablughni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana itakafu illa tatawwa imam malik yake cewa shi wannan bayanin da yayi na arama na manzana ya rama a cikin wata na shawwal kwana goma na shawwal yace wannan tatawwu fi itikafi da me yin nafila ta itikafi a ramadan wallazi alai itikafi da wanda wajibi itikafi da wajibi kanshi ke wanda zai alai itikafi wana المتطوع من نافلة والذي عليه على تكامل إيه تكامل هاو كانش واجبي كأننا يا أكي تكي مثال متن يا نظر يا دورا ما كانش زي نظر يا أزم قانا كذا كذا يا زم واجبي to imam malik ce da wanda yake nafila ta yi takafi a ramadan da wanda yi takafin na wajibi ne yake yi amruhu ma wa'id hukunci su guda ne fi ma yahillu lahumma wa yahrumu alaihima da abin da aka halittawa mai itikafi na na wajibi haka aka halitta ma mai itikafi na fila haka abin da aka haramta ma mai itikafi na wajibi haka aka haramta mai itikafi na fila dai ne ha kenan koda na fila ce kake ko farilla ne itikafi kurin in ya huce ka za ka rama ba sai farilla ba me yasa imam malik bai bambanta ba yace wallahi wani labari bai same ni ba cewa manzan sarasar itikafin da yake yi ai nafila ce ba dole bane annabi manzan da yake itikafi ai ba wajibi bane ba tun nafila ce ba dole bane ba kuma yazo ya rama na ke nace gindin magana guda ce na nafila ne dan akan yi mutum itikafi asalin shi nafila ce ya zai zama wajibi kanka kai nazar misal umar ya rasulullahi tana jahiliya na nazara kin zan yi kwana guda dare guda na itikafi a masjidil haram annabi ta cika itikafu kenan wannan nazar wajibi ce da ba wajibi ne ba lokacin misali na dora ma kaina ko na dora ma kaina nazar ne a kaina zan yi hankara ko guda don Allah ko ko zan yi azumin kwana goma ko wata guda ba wanda dora mani amma ina cewa na dora ma kaina nazar a kaina zan yi don Allah to yanzu ya zama wajibi mai ƙarfi dole ya kayi sai jan ka kasa to yace ji ɗaya ne da mai na farilla da mai na fila ce da manzo na manashi da yake yin ai na fila ce amma kuma gaba ya zuwa rafa wannan masalar ramuwa ta cikin malaka suna ga cewa eh annabi sallallahu alaihi ya rama wannan dama ce kamar da mutum zai bar nafila ta wuce daga ba zo yi ta ba dan ba ramuwar wajibi ce ba wannan abin alkhairi ya so yi mun cike gurbin amma ba dan ba cewa ba in daga bayan kawai ke dole ne ramon amma an baka dama zan misali ana cewa misali mutumin da wuturi ya wuce shi wuturi yana hucewa bitulu alfajar alfajar tana ketowa wuturi ya huce to amma mutumin da yake mantuwa ko barci ya doke shi an ba shi dama garin Allah in ya waye wallaha ta yi na iya yi shi amma ka ce abin da ya yi dan fatawa ta usaimi na albani mawalla haka mai cikin abu malik cikin sai sunna wanda ya saba wuturi da raka'a daya sai in zai rama shi misalan ya wuce wani saba raka'a uku sai hudu biyar kake shi da kace ba amara dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya makara akan wuturi da yake yi sha da yake yi amma ya makara barana ta yi iya raka'a goma sha biyu sai cike gurbin bai barin shamara sallace yayi ta amma sai ya mata ilwa bai barin mutar sai da asalin shine ya bari nan da yake nan kullum imam malik iyakan hukumcin cewa kullum in dai an hara dole a cika kwarin ko inda baka cika kwanakin da ka ɗauki niyya ba bayan wannan ce ƙala malikun filmar a ce innaha idza takafat summa hadat fi itikafiha innaha tarju ila baitiha farza tawrat raja'at ila al-masjid ay tasa'at al-qahwa ثم تبني على ما مضى من اعتكافها ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيد ثم ثم تطهري ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك nan hukumcin da imam malik kuma kan bayan wannan mas'ala yace idan mace annal mata za ta kafa sun hadat idan mace ta shiga itikafi tana itikafi sai jinin haila ya zo itikafiya a cikin itikafin da take ta ce wannan mata ina tarji'u da baitiya sai ta koma gida ita kafi ya yanke fa'iza tahurat idan ta samu tsarki daga hailarta raja'at lil masjid sai ta koma masallaci ayata sa'atan tahurat imam malik ce duk lokacin da ta samu tsarkin ta wanka na haila ko ba magana zaban jira a gida tana kare wanka to da gaugawa sai ta koma masallaci sun matabani alamamada mai itikafi misali ta ne kwana goma ta yi kwana biyu ko biyu da rabi ko uku ko hudu in ta kare haila wata iya nan zai ta gina inda ta yi kudi kwana goma ta shidda ya ta cike hudu ta ne kwana biyu ta ɗaya ya ta cike biyu gina ta koma kai tsaye za ta koma masallaci kuma ya ta gina akan abin da ya huce ne ta kafa shi ne magana cewa kenan raja'at ilal masajid ayata sa'atin tawra za ta koma masallaci duk lokacin da ta samu tsarki sun matabani alama mada mai takafiya ya ta gini akan abin da ya huce na kwanakin takafinta ya ta dasa su magana gini ya ta dasa akan wanda ta yi za ta yi goma ko ta hudu ko ta biyar inda ta yi ne ya ta dasa akan shi wannan hukumci haka yake imama da kanci yace wa mithlu zalika almar'atu yajibu 'alayha siyamu shahrin mutabi'in haka hukuncin yake irin wannan hukuncin haka yake ga yace misalin mace ce yajibu 'alayha siyamu shahrin mutabi'in mace ce azumin wata biyu ya zama wajibi kanta zan fara kiran ɗan misali mata sun kisa misali suna masu kisa ta yi kisa na rai tana an ɗora mata yin kafara don kusa akwai matsalar magana ta saduwa a cikin azumi na ma'aurata guda biyu akwai masu ganin cewa mace ma sai ta yi kafara namijin ya yi kafara amma wasu malamai su taƙi da gaskiyar magana bincike da aka yi a nan sallallahu alaihi wasallam wani abin da ya wakana bai ɗorawa ba matar kafara mijin aka ɗora ma kafara ba mata ba a zahirin aikace duk abin da ya faru annabi sallallahu alaihi bai ɗorawa ba mace miji aka ɗora ma kafara ta saduwa da iyalai in ya cika ramadan banda matar a nasan abin da ake aikace to nan kenan idan mu doka akan wannan maganar mace ce ta yi kisa kisa kenan na zamta na kuskure to azumin wata biyu ya kama ta to ya ce maka da ya ce bizarka amma ita ba kenan mace matan da take azumi na na kafara fatahi sai ta samu haila a cikin azumin da take sattin na wata biyu a jere sun mata tsoho sai ta tsarki bayan ta haila ya ce fatabani alama madamin samiya wala tu'akhir zalik za ta gina a kan kwanakin da ta yi a baya ba ta jinkirin kwana daya na mai isa kwanta bai malik yadda ya hukumta mai kafi idan mace tana kafi ta sami jinin haila za ta tsaye da wannan kafin ta ta yi gida ta kare jini tana karewa lazim ta dawo masallaci ta ci gaba da abin da ya mata saura na kafi ita kenan hukumcin haka yake kamar da ga matar da take azumin kafara na wata biyu ta sami jinin haila to ita ma daga ta samu tsarki sai ta dasa wannan azumi wata biyu ake binta ta yi ɗaya ko kwana ban kwana ashirin duk wani ta yi daga ta ƙara jini wannan na da iya nan sai ta zo ta dasa akan kwanakin da ta yi na baya ba ta jinkirin ko kwana ɗaya kai tsaye za ta gama ba a jinkiri wannan da mai ita kafi da mai hada takardun hukuncin guda ne da mai mace kuma haka misali irin na wani aka samu mai kafara a cikin maza masu zama sun haɗari kana kafara ta azumin sattar ka samu rashin lafiya ba wani matsala komi ya ka aije yadda ka aije a cikin ramadan shi ma za ka aije kuma ka aije kwanakin da ka rashin lafiya kana warkewa allah san ne ka hakika nan dai kana warkewa baka bari ka ce ka huta gaba ka yi da ka warke shikenan ya ka dasa azumin akan nada da ka samu duk mai azumin kafara ya yi hara sai ya samu shi lahiya to zai tseda wasu na ta cewa ba magana lahiya ba haɓu lagoro kama yadda aka baka a ramadan ma wajibi a yarko to me yasa za a ba da dama a ramadan ka yi bulaguro ana ka azumin kafara duk ɗaya ne hukuncin guda ne tun da an baka dama ka ajiye wata ramadan harama ta abu a cikin shi amma ka ce in bulaguro kama kunshi haka rashin lafiya kenan Allah bai ware ba kenan haka shi ma na kafara hukuncin iya nan kana azumin kafara na wata biyu ba cewa sai balaguro ka maka baka ci ba tunda tunda kaza kaza ne a yadda ka ci a Ramadan dalilin bulaguro shi ma dalilin bulaguro za kana dama ka ci abinci a azumin kafara gana ke a wannan shine fikin da Imam Malik a wannan wuri ta kwatanta mace mai azumin wata biyu in ta samu jini yadda za ta in ta ƙara rasa ta shi ma ke ta kafin da muke ciki shi ma magana guda ce wa haddathani ziyad an malik an ibn shihab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yadhhabu li hajati al-insan fi al-bayt qala malik لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيره لا مع غيره إمام مالك باي من دي رواية ابن شهاب تشيوا مزانا صلى الله عليه رواية كان باي من كان تاتا تاتا بتا بخاري مسلم cewa manzana sallallahu alaihi wasallama yana zuwa gida yana shiga don biyan bukata ta dan adam kada kana ita kafi a masallaci in misali wutsari ya kama ko bangare ya kama kana izuwa ban ɗaki ka je gida in ma a gida take ka je gida ka biya bukata ka dawo masallaci a raga gida ka je to amma zuwan ka gida bai bata ma ita kafi tan dalilin bukata ce da adam ta kama ka ka je gida ka biya bukata ka dawo bayan wannan hadisi na magana ana yi wuta kan dan bukata a je a bar masallaci kuma sai ke ce imam malik ke cewa ta haka don ya kwanta maka ba a wuta an ba mu bidaruwa wannan dalilin bukata ce ta biyan bukata ta dan adam ba ka shiga ba amma ya ce ya ga mai karhi ma ya ce la yakhruju mutakif ma janata abawai ko uwayenka suka mutu guda biyu ba ka huta uwanka ta mutu ubanka ya mutu kana yi ta kafi ba ka huta ba wala ma gairi ma wala ma gairi ya ko ga to tana ce ka ta ubanka wata uwanka ba ina makanta wani dama wannan ai da ita kafi ba a wuta don jana'iza amma wasu malamai na cewa nan suna cewa kawo a cikin malikiya da wanda tsakani ke cewa wasu na cewa in ɗaya ya mutu kuma dole ka je za ka ma ɗayan ta'aziyya wannan dai duk abu ne abin da malamai ke cewa ai da ita kai ba wuta amma an ga dama ba ka cire ba sai ka cire gaba ɗaya ka wasa sannan wajibi ne ba cikin amma shi ya bace amma magana ke zai kwanta maka ya bace da amma magana malam ba dan ba ya fasa ba daya ba kuma magana ya wasa ba dan ba abin da ne ba kalle kuma ga dalilin mai kari yanzu ka ce uwayen ka bi sai mutu gaba daya kana kallo gaskiya ka matsala gaskiya ba annabi ne ce ba wata ba sai ka wata gaskiya na mu zai wahala ba da matsala ce ka kuta da mutu uwayen ku ai wannan kaga dama amma haka kullum wata fiqihu kana kallon uwayen ka sun mutu ka ce ka zama a masallaci gaskiya akwai matsala dama kuma ba dole wani ba ba wanda ya ɗora mashi ta wajibi ka yi shi to Allah shi gaba Allah shi da yanzu sai sabon magana ta shi mai ita kafin matsayin ya yi armi iya ita kafin yana iya armi ko ko zawara ce ta samu wani bazauri a cikin ita kafin da ake jirar da wuri haka suke ba zawara ce ta samu abokin armi tana ita kafin ya iya armi magana ke wannan aka samu haka nan a wani lokaci sai kullum fitina fa aka wuce mata akan samu koren wannan mahada kuma abin ya dace a ce ta kamata a yarmi iya wa da gauga ka ga a rigaye ka a nan wani lokaci nan mun tada wata bayan mun gano da haka magama ce aka yi dalilin alaƙa da wani aka shirya ita kafin a takaice dai ana zai baka magana a nan kan mas'alar mai ita kafi ya armi don kasa akwai mas'alar mai cikin aikin harami na hajji bai armi ko kun ba a yi marwa to zai magana shi mai ita kafewa nan fikin imam malik zama karanta kan mas'alar قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك babu laihi mai itikafi arme arme na mallaka malam ya kunan masis matuƙa ba nan shawara mai ma'ana magana da ji almulk arme na taron masu shi inda ba saduwa ba zai da ita kenan mai itikafi saduwa da iyalai ne aka hana shi za ta washe rubun wata wata film sajir ko wannan saduwa ce aka hana amma yana iya arman amma kai taɓa ta kinan nan yi ta kafi ya turawa wasu wakilan shi a mai armi a wani wuri masallacin da a yarama a si ga aiko ni amma wani mata bai mu'amala da ita a sai ƙari ta kafi magana kenan baya magana da shi mai ita kafin ita wal mar'atul mu'takifa aida ita ma matar da take yi ta kafi tumkahu nikah al khutba ana iya armanta arme na ayi maganar arma ayi khutba ayi komi amma shi ma malam yakun musis mataka ba saduwa ba za ta yi da miji kenan namiji mai ita kafi na iya arme amma kai kwanta da matar haka mace mai ita kafi tana iya arme ita ma amma ka ta kwanta da miji magana ke a yakan yi musa da shi mai mata namiji da aka yi magana shi iya mata ita bata itikafi ita ma iya wata itikafi mijin bai itikafi to kowanne har ma na iya yi duka abin da aka hana kwanan saduwa ce ba za a yi ba don mai itikafi ya dama ya sama ka cikin kaɗa da shi can itikafi dama barin barin barin iyalai ne barin duniya ko maka Allah ko kenan ba magana saduwa da iyalai amma za a yi arma saduwa ce aka hana شين تكنا والمرأة المعتكفة أيضا تنكه نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس ما تقابع سادوا نشاهد كناية تا مغانا سادوا ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار يتي أن حرم تاما معيد تكافي ونمؤاملة دا إيالنش بالليل دا داري ma ya haruma alaihi minhunna bin nahar abinda aka haramta mai da ran da dare ma hana na menene bambancin yanzu mai azumi shi da rana aka hana ka mu'amala da iyalanka daga ketawa alfijir har zuwa fada rana amma shi mai itikafi yanda aka hana shi kusantar iyalan shi da rana haka da daren ma haka ne ita dandare ne yana iya wani abu da su a duk ɗaya ne yace dan haka wala yahidu li rajulin an yamassa mar'atahu wa mu'takifun bai halitta ga mai kafi ya shahi matashi ko ta matashi alhali iya cikin itikafi yace la talazzadu minha bi qublatin wala ghayriha ba zai ji dadi ba da wannan mata na wasa na jin dadi ambarakanta sun ba zai ko sawa jikinta zai zai mu'amala ta mace da miji da ake ta jin daɗi ba zai ba ko da dare يتي ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا المعتكفة أن ينكيها في أنا أن ينكيها في تكافيها ما لم يكن مسيس يتي بن تبجي بن سامة مغانا با بن تبجي بواني يا هانا mai itikafi ko mai mace ko namiji ya arme ta tana cikin itikafi ba hana ba sai arman ma tsakanin masu itikafin amma malam kun masis matuƙa ba saduwa za su ba na yi maka magana mai itikafi da wadda take ba ta itikafi haka da mace mai itikafi da bai toma masu ma itikafin gaba daya tsakanin su suna iya arme amma saduwa ce ba za a gane magana ko can ba magana da yabi ita kafi almota ko almota ba hana ba kuma kai saka da ita haka ta mu ita kafi tana ana bulla mata alimi ko a gidan misali to nan kuma su ko ne ita kafin tana ita kafi shi iyayi ana iya kulla alimi ya kama yace bi tabbiji mun ba wani malami da ya hada ya na malakaci amma ta ba saduwa za su ba yace fa yukra wala kenan a ce kenan mataka ita malam kun almusulmi fa yukarau matuka ba shawa ba taba ta bazai anan ne aka hanta in taba ta zai anan mana an tana ikra na hani na mana an ana ko yace wala yuk wala yukarau lisa'im an yakiya fi siyami haka mai azumi yadda ba hada mushi ba ya almi a cikin azumi amma ya fanta da a ramadan da rana kaga ba zai ba to shi da ma ke dade ne yadda ba hanawa ba mai azumi ya arme da rana ko mace ko namiji a kulla mai arme da rana cikin azumi ba wani hana to kai shi ma ita kamun duk mas'ala guda ce ba hana mai ba arme saduwa ce aka ya ce wa farkon bayan nikalin mutakif wa nikahil muhuru bambanci akwai kwarai babba tsakanin arme na mai ita kafi da aka ce ya halitta da arman wanda yake cikin haramin aikin haji akwai bambanci domin ya ce annal muhrima ya akulu wa ya sharab wa ya ƙudu marida wa ya shahadar jana'is wala ta tsayyar shi kaga wanda yake cikin harami na haji iya ci da rana ko da dare ya sha iya zuwa ganin murna da kowane lokaci iya zuwa binne gawa amma kuma bai sa tunani shi a kanin shi wanda yake cikin haram iya zuwa kina kuma manci da wanda yake ba munan ba ya ce wala ya ce wala mutakifatu kayanan ci a cikin na ce wala ta taibar wala ta taibar wala mutakifu wala mutakifatu yadda hinan wata tayyaban wa ya'khudhu kullu wahidin minhuma min sha'rihi ولا يشهدن الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان مريض فأمرهما في النكاح مختلف yace shi mai yi kafi namiji da mai yi kafi mace su suna sa mai ne da hinan wata taiban suna sa mai su shawo mai mai kamshi su shawo tarare sabanin wanda yake a cikin harma ko kuma wa yakhudh kullu min wahid min shi'ari yana iya aski na ko'ina suna iya yi amma su kuma ba sa halartar binne gawa wala silen ana ba sa sallar gawa wala udanu mai ba sa zuwa garman lahiya shi mai yi ta kafi bai halartar sallar gawa bai salla ga gawa bai garman lahiya amma mai harami zai kuna da zai yanzu ya saka kai kwanta maka hukumcin muhurin mai aikin haji da mai yi ta kafi akwai bambanci don kaga an ce wannan shi na iya a akwai bambanci shi muhurar mahana tana arme bai arbe don daban ne da mai ta kafi akwai kuntun ta saba ya ce na ilawa an ɗarci almuhurar musamman suna ɗauka kurma daga cikin aikin haji ina cikin aikin haji na tamsa saudiya aikin haji inda aka hana na arme ba da na taimaka saudiya ba aikin haji ba bai aikin haji bai arme a daga lokacin da na ɗauki harami na umara ko haji daga miƙaƙi zuwa ɗan aji harami shi na kanan harami a misali na je irin misali zuwa hajji na bukin tabbatar da ake zuwa a yi tamattu'i na je na yi umara na zo duk aikin abu na maka na aje kana iya mai kwana goma ko sati biyu maka yin abu arfa a nan in na ga wata ina son arme kama ina iya arme na a cikin aikin hajji tunda zumi ne yanzu na hudu harin ina jiran sai rana ta huta mina in sa kaya sabon niyyar harami kenan a wannan tsakanin ina iya yin arme ba wanda ya daga nan kuma lokacin da aka yi niyya ta huta mina shi na shiga harami ba ni damar in arme har in je a kwana mina a je a wasu a je arfa a dawo muzdalifa a kwana a zur daga an yi ciwo an kare an tsarke shi kenan kuma ina yi arme na kenan ba dogon lokaci ba ne ba aka sami harami kaidi ko da baibayin hana arme dan lokaci ne da yake cikin haram ba kun a cikin aikin hajji ba sai ya ce wa zalika al-mali min as-sunnati fi nikah al-muhrim walmu'takif wasa'il wannan sunna imam malik ce haka ta sunna ta gabata magabata haka ta gabata bangaren matsayin araman wanda yake cikin aikin haji wanda aka hana da halittin armai na mai itikafi da mai azumi su wannan an halitta musu amma mai harami an hana mishi wannan haka sunna ta gabata yanzu kenan ya kare wannan magana imam malik sai sabuwar magana ya ce ma ja'a filatul qadar yanzu kuma zai bayanin abin da ya zo na mas'alar daren neman daren filatul qadar wani dare ne filatul qadar khairun alf shahr da aka yi magana daren da yi wata dubu khairun allaji ba ta ba daidai ba na ta da sai ta da sai a an kare sai wata dubu shi Allah ba ta ba ta ba daidai yake ba ta yi kin Allah kaɗai san iyakar abu bice bai ata dole da kadar ba ko da a ta yi khairu kidan kan kai sai nota dubu Allah ba nan bai ci ba ta ba ta yi nota dubu ba ta khairu kenan Allah kaɗai san fadala wannan dare darajar da ya bashi wata dubu mata ka wata dubu ba a ai ai ya dace kidan abin da Allah kaɗai san kadar abu girman al'amari girman daren da irin abin da ka samu na garabasa to wannan dare na talqadar shi ne ma malik zai ka maka ruwayoyi da suke da mas'ala da alaka da wannan magana ta da wannan dare mai girma wanda ake nema Allah ya sa mutum ya dace da samun ibada mai yawa a cikin shi kuma na sha bayani kan mas'ala mutane sun mai wata mummunan fahimta na cewa wani abu ne ake gani baka sai wanda ya ga wannan haske ko ga itace sun sun wadi daga ɗakin shi ya ga makka ya ga ka'aba tun daga ɗakin aka ɗauke samun hijabi aka ɗauke min hijabi ganin komi ya ka'aba a gaban shi ko ya ga wani haske ya bayyana shi ne na takadar dole haka aka ɗauka mutum jira yake ya tashi iya dibawa ya ga wani haske babu wani haske da aka sharaɗa na da za a gani shi ne dalilin takadar illa alamomi na kaza kuma abinda kurin ake haka ga musamman mutane zama iya wannan kwana goma ko sahabbai annabi iya kiran ku raya wannan dararen ku neme shi a wata goma duk wannan ai nema ne ake a dace da kayi ibada mai yawa a wannan dare tun da an imani a wannan wata ake kuna kusan jima'i ne a watan ramadan allah ya kaddar wannan dare mai girma wanda ya yi wata dubu kuma yan bambancin daren lailatul qadar ya da bambanci da sa'a ta misalin sabunin juma'a sabunin juma'a shi daren gaba ɗaya ne tun daga fadawa rana salamu ne hatta madar alfajar allahi tun daga fadawa rana har ya zuwa ketawa alfajar duk abin da kai na ibada a wannan dare za a limka ma sama da wani dare na wata dubu da bashi ba iya wani awa ɗaya zai wani awa biyu zai wani uku zai wani awa mutlatin zai duk abin da ka yi a wannan dare gin matsayin shi ba yalke shi da darajar shi ya yi ibada da kai kai ka irin a wannan kai kai ta wata dubu ya yi awa na wani wata wani mai shi ba na wata dubu awa da ka awa biyu haka kiran gwada-gwadan ibada ka gwada-gwadan ladan ka takaici za a limka maka na haka kenan abinda ake nema kurin kai dai a same ka ka yawaita ibada a wannan goma don dacewa a cikin ibada ka ta dace ka yi ta a daren da ta kadar shi ne kurin abin da ke nema ba wani ka ga haske ko ka ga maka da garinku shi ne kurin abin da ake nema shi za ke son ibada sabai a maza ke raya goma ta ƙarshen ai ya ce na ƙara za mu ga ruwaya da ya yi goma ta farko ya ta tsakiya ya ta ƙarshe an ce jibril ya zo ce mishi wannan abu da kuke nema a gaba yake da ya yi goma ta farko ya ta biyu aka ce malaka sa wuce mishi malaka jibril ya ce abin da kuke nema a gaba kenan goma ƙarshe duk ya annabi ya ko ina makashi an ce mishi a goma ƙarshe yake haka ce masa za mu ga da ruwaya ga insha Allah to yanzu wannan yan uwa wannan dare mai daraja mai kima shine ake so mutum ya yawaita ibada a watan ramadan balle a goma karshe don dacewa da samun fadala ta wannan gwalgwadon shi ake cewa wannan allah subhanahu wata'ala ya so wannan al'umma ne da ramushi duk wani musulmi ya samu na bangare na fadalar wannan dare kowaye kowaye illa bambancin da wanda ya kiyamun laili wanda misali awa ɗaya awa biyu don wanda biyu sun zo da wanda biyu sun zo da wasu musu ɗaya sau me yasa ake cewa zamu ga ruwa da tattar ruwa ta anan da imam malik ka tana matsala anan me ya ma'anar magana tun da wannan dare an ce tun daga hali a rana ne daga ƙasar tun hali a rana ta kitar fajar kenan bayan ta hali a ran nan ka yi magariba ko kasa bujar kasa wani ba ciki ka yi isha sai ka samu haka annabi sallallahu alaihi ya bayyana cewa wanda ya sallaci sallar isha a cikin jama'a za a bashi ladan raya rabin dare kan makama kama ta kan makama nisfin dare masala masala isha fi jama'atan kan makama nisfin dare masala subu fi jama'atan kan makama kan makama tisfin da kullum mana mana ruwaya nayi rabin isha cikin jama'a za a ban lada ko ayo ba yin azumi ba ko ayo wannan wata garaba ta musamman ce wata fatala ce Allah bada al'umma in dai kai sallah a cikin jama'a Allah zai baka wani kado na lada kaman za baka lada kaman ka raya rabin dare idan kai asuba kuma cikin jama'a nan ga rabi ka can ga rabi a gama ce kaman ka raya dare gaba daya wannan ya zo da dubi da dole ke mun dare kai ma ko sa wata falala na samu lada nan isha kurin na cikin jama'a Allah ya wani Allah ne ya zama kawai ba Allah su bani kurin da ba na raya rabin dare za a rubuta mun lada raya rabin dare na yi asuba cikin jama'a hanyar kuma rama gama mani kawai na raza ba lada na musamman Allah zai bani na raya dare gaba daya to ina kuma ga nayi wannan isha a jama'a kuma na yi kiyamun layi awa ko awa biyu abinda na samu kuma na aka cikin jama'a sun zo inda kai da bakai ba shi ne bakai ke ishe shi ma nan da takadar haka ne duk wani musulmi zai samu wani bangare na wannan fadala a wannan dare ya yi ɗan mai shi ne kai magarba ga isha kuma gashi ka zo ka kiyamar laili ke shi da ake so a yakuri ake so jajircewa don a samu gara ɓasa ne ake so a yawaita ibada don ka samu gara ɓasa mai yawan gaske shi ne mahimmancin raya zanen da ibada sauransu ya ce haddasa bin ziyad an malik an yazid bin abdullah bin hadi an muhammad bin ibrahim bin haris at-taimi ana bin salama bin abdurrahman ana bin al-khudri annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعتكف العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي ليلة وهي الليلة التي يخرج فيها من سبية من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من سبية في ماء وتين فلتمسوها في عشر الأواخر ولتمسوها في كل وتر قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وعنفه أثر ماء والتين من سبيل إلى وشرين abinda yake ruwaya da makaranta abu sa'id al-khudri ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya atakifin ashirin wasu na ramadan yana itikafin goma tsakiya ta wata ramadan fa'atakafa aman wata shekara ya wannan itikafi na gomar tsakiya hatta idza kana lat ida 20 sai da yazo daren 21 kenan an azumi 20 wai wal gari za a azumin 21 ga watan ramadan yake maka bayani da yake maka hatta idza kana lat ida 20 ita wai da da ta yakhruju fiha min subiya adaka nan ba da wani abu da ya kana ba kwana goma yake yayi ya hana kenan sha sha biyu yayi yayi kwana goma kenan washe gari da asuba zai kare da asuba zai hutu adaka na saba kan dan ba shi akwai masu da wasu ma'ai da su asuba da asuba ya ce musu man itakafa ma'i duk wanda muka fara itikafi da shi ana wanda yake itikafi tare da ni falyatakif al'ashr awakhir yanzu kenan gaba za a kara za a yi yanzu yace ya itikafin wanda muka itikafi tare da shi ya itikafin goma da karshe yanzu kenan aiki sabo dasawa za a an yi goma za a kara goma shi ne a can cika magana ta a malaika sama ko wata ruwa ta ya ce mishi mana abinda kake nema yana gaba akwai ruwa ka kasa ana ta gaba ta kana a ta yana ga cikin silin bukhari akwai ruwa yi akwai ruwa cikin silin bukhari ya ce abinda kake nema iya gaba a rasulun na mata zaluba a mamak ya yi kenan kuma a ce abinda kake nema a gaban kai kai akwai saura to shi ne kenan za a na abinda ya gaba a wannan ruwayar ya ce ya ce musu duk wanda ya yi takafi tare da ni to ya yi goma ya yi takafin goma karshe dukkan gaba za a ci me ya ce kansu dalilin ya ce wa kadar aitu hazi laila mulki ne mulki na gaskiya ne ya ce a wannan dare na ga wani mahulki sun ma'unsituwa amma sai aka mantar da ni a nan babu kayyade cewa kaza kenan an gwada mai amma ya yi tsammanin abin da ya gani a gaba ne ba a nan ba ne ba sai aka mantar da ni da mahulkin hakikanin mulkin ya ce amma ba ƙadar ra'ayutu ne asujudu bin subiya fi mamutin amma a mulkin na samu kaina cewa na yi sujada a wayewar garin wannan dare dare ta ƙadar na yi sujada a cikin ruwa da caɓi cikin caɓi a daren samunta na yi sujada a cikin ruwa da caɗi ya ce don haka faltamisuwa fil'ashirar awakir yanzu ku neme ta a goman ƙarshe ba wannan da muka yanzu a gaba za a neme ta a goman ƙarshe ma sai ce waltamisuwa fi kulle wutar a goman ƙarshe ma ku neme ta a duka mara daren 21 23 25 da tara. kasan kun san akwai mas'ala kware mai kari sabani mai kari kan ta'ayinin darul qadar ta kama sun hajar cikin fitar bari ya kawo wajen sama da wajen sabai wajen arba'in magana daban-daban illa abin da ya shahara ya yi kari an aka ɗauka da a jumurce goma ƙarshe da kuma ba goma goma karshe ba kuma goma karshe ma magana mataki na biyu a wuturin shi kuma a goma karshe ma a wuturin ma daren 27 mataki suka kai cikin sabanin aka ciki to kenan wannan sun dalilan mutum sabanin kaga yanzu nan ya ce a neme da goma karshe kuma a neme da a dukkan mutum to sai shi mai ba da labarin abu da kudin abu sa'i da yake cewa fa'umtarar tisama a turkan laida ai daren 20 ne wayewa garin 20 ne ko wayewa garin 20 ne ya ce muke nan aka ce wayewa garin aka nema ta ma makaranta ko wayewa garin 20 ne ko ya masa wani labar yanzu ya ce an yi ruwa a wannan dare وكان مسجد على عريش مثلا مسجد مثلا زمان زمان زمان مسلاتين شي an yi shi da kaba ice wanda na aka ce icen dabino tsumigiyar dabino wanda ba wani rihin tabar ma ko da wani rihi inda laka wani ruwa zuba kenan ruwa mutu ƙasar wanzu Allah ruwa shi da yake a takaici bai hana rihin da aka mai bai hana ruwa ya shiga kun ayi ne kurin a kare ruwa a kare kurin rana na amma ruwa duk gida ma ruwa bai hana ya shiga domin ga ruwa ya kan haka nan wani cewa ruwa ya shiga ba mai rigi barin wannan musamman hatta da aka samu wadata umar khattab ita samu wadata kuma abin da umar kici a gurin ku yi rigin ku yi ginin masallaci wanda zai kare wa mutane rana da ruwa kenan kuna abin da ba wani magana a dole ka tsawa sauransu amma da asali rihin da ake yi bai hana ruwa shiga almuhimu da ya ce wannan tun daga ya gaba zai sifanta maka rihin masallacin kin ba rihin na musamman wanda ruwa bai shiga ba ya ce fa waƙafar masjid a ran nan ai daren aka tare shin da yana ko daren shin da yana ko ya ce masallaci sai ruwa ya zubo tun da ya ruwa ala abu sa'id fa abasara ta ainaya rasulullah sallallahu alaihi ido na biyu suka ga manzon sallallahu alaihi wasallam in sarrafa ya juyo daga sallah ta asuba wa ala jabhatihi wa an fi athar ma'utin sai na ga ido na gwada mu a fuska na wasu a nan kamata ya tsala kare ya juyo ido na biyu sun gwada mu a fuska na wasu a goshin shi da hanci shi na ga gurbin jaɗi wannan kuma ya wakana al'asubar daren 21 na mai suka kwanta maka kenan nan ce masu cewa ana samun shi daren 21 sau da wasu salama ya ce na mulki ko an gwada mani a daren na da takadar na yi sujada a kan caɓi shi kuma ce ya ga wannan caɓin shi kuma a wayewar garin shi da ya ga caɓi kina an sha same ta kenan daren 21 shi sabbin saɓani masu ɗaukan kina ana samun ta daren 21 nasu da babban akwai da lady yawa kan masu aladde wani shi da hunce shi a wannan wuri sai ya ce wa an ziyar haddasa ne ziyar ina da lokaci ne kamata mu tsaya Allah kai mu sakin kana insha Allah Allahumma salli ala Muhammad to iya magana addu'a ga yara wanda suka wado jarabawa ta mataki na biyu to Allah ba su nasara Allah kai mu kawo gaba daya Allah sanya mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل أمورهم اللهم صل اللهم صلهم على الإنسان اللهم صلهم اللهم صلهم وأمرهم كلهم اللهم قد أوعيهما اللهم قد أوعيهما اللهم قد أوعيهما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته